dangane da al'amuran da suke da alaka da abin da ya shafi raka gawa tun daga lokacin da mutum ya suka yi masa sallah har ya zuwa ga a kai shi kabari abin ne shi gabar magana yau mai littafi na cewa wal qiyamu laha mansukhun wal qiyamu laha mansukhun wa huwa ala nau'aini wal qiyamu laha miƙewa tsaye yayin da za a wuce da gawa ko miƙewa tsaye yayin da ka je makabarta kana jiran abin ne gawa waɗannan nau'ika guda biyansu mansuhun hukuncinsa an shafe shi wa huwa ala nau'aini miƙewa iri biyu ce ko kala biyu ce na farko qiyamul jalisi idza marrat bihi kana zaune sai aka zo aka wuce da jana'iza hukuncin farko na farkon musulunci shine sai ka miƙe sai har sai an wuce da ita sannan ka zauna ka ci gaba da zaman ka a ƙasa ne a menene dai za a wuce da ita sai ka miƙe in an gama da wucewa da ita sai ka zauna kun fahimta na biyu wa qiyamul musayyi'i laha inda intihaiha ila al-qabri da tsayuwa da al musayyii mai rakiyar gawa yake yi inda intihaiha yayin da aka tike da ita ga wannan ilal kabari zuwa ga makabarta hatta tuba alal ardi har sai har zuwa lokacin da za a sanya ta alal ardi akan kasa to wannan nau'ika na mikewa guda biyu da a farkon musulunci akwai shi amma daga baya an shafe shi wa dalilu ala zalik dalilin da ke nuna an shafe waɗannan hukunce hukunce hadithu ali radiyallahu anhu hadisin aliyu dan gidan abi talib Allah shi kare da gare shi walahu alfazun hadisin yana da lafazza daban-daban na farko قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا kaga wannan nassi ne karara yake cewa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da can ya kasance yana miƙewa tsaye lil jinazati domin za a wuce da gawa fa qumna mu ma sai muka rinka miƙewa tsaye in mun ga za a wuce da ita sun majalasa daga baya kuma sai ya rinka zama fa jalasna mu ma sai muka ci gaba da zama aga sahabbai kenan samina wa ana kawai babu su ba abin da sai ga annabi yayi ba bincike a kai me yasa ka tashi ba su ce ba me yasa ka zauna ba su ce ba annabi yayi abu sun yi kuma ya daina su ma sun daina kama fa qumna thumma jalasa fa jalasna wannan shine muntaha fa'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muntahal mutaba'a biyayya ta kololuwa wanda dama ba wanda ake wa wannan sai wanda wahayi ke zuwa gare shi wannan hadisin farko kenan akhrajahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi wa ibn majah da imamu ibn majah wa tahawi da al-imam tahawi abu ja'far tahawi kenan wa tayalisi wa ahmad da imamu ahmad bin Hambali. nambar hadisin a cikin musnad ya rawaito shi a wurare daban-daban na 631 da kuma 1094 da kuma 1167 kana ya نبي fil jana'izi sun majalasa ba a بعد mai roto hadisi ce kana ya komo fil jana'izi annabi ya kasance yana miƙewa tsaye fil janaizi a lamarin da ya shafi gawawwaki idan za a wuce da su ko idan an kai su makabarta sun majalasa ba'adu sannan daga baya kuma sai ya zauna ya zanto baya miƙewa sallallahu alaihi wasallam rawahu malik wani hadisi imam malik ya ruwaito shi wa anhu shafi'i haka shi ma shafi'i ya ruwaito hadisin kai tsaye daga malamin sa malik ibn anas fil ummi a cikin littafin sa mai suna al ummu imam shafi'i yana da littafi mai wannan suna wa abu dawud haka imam abu dawud ya ruwaito wannan hadisi الثالث حديثي نأكو من طريق واقد ابن أمرو ibn سعد al ansari kenan كنان الأشهلي أبو عبد الله madani an karɓo wannan hadisi na uku ta hanyar waqid ibn amru ibn sa'ad ibn mu'ad waqid ibn amru shi kuma amru dan gidan sa'ad ibnu mu'ad sayyidu bani al-ansar shugaban mutanen madina ko cikin sahaba na sallam wato ina nufin shi sa'ad ibnu mu'ad mai waƙir ke cewa kala yace shahidtu jinazatan fi bani salima na halarci wata jana'iza a cikin kabilar banu Salima. faqumtu da aka je aka ajiye gawa ana cikin ginin gabari ne sai na tsaya a tsaye فقال لي نافع ابن جبير sai wannan mutum mai wannan suna wato nafi ibn jubair jubair kuma shine jubair ibn mutsaim wanda sahabi ne babansa sahabi ne shi wannan mutum nafi ibn jubair yace da ni ijlis fa inni zauna da na tsayawa tsaye zauna ni sa ukhbiruka zan baka labari zan baka hadisi fi haza cikin wannan umarni da nayi maka na cewa zauna bi sabatin labari kuma tabbatacce wanda babu sofanan kariya cikin sa ibn al-hakam az الزرقي yace al-hakam az الزرقي ya bani hadisi annahu sami'a ali ibn abi talib cewa ya ji Aliyu dan gidan Abi Talib radiyallahu anhu bi rahabatil kufa a farfajiyar garin kufa wa huwa yaqulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance a bil qiyami ya umarce mu da tsayawa fil janazati fil jinazati idan mun zo wajen binne gawa sun majalasa ba da zalika sannan sai ci gaba da zama a bayan haka wa amarana bil julusi yayi mana umarni da zama yanzu a nan mun samu nau'ikan sunnar annabi kala nawa kala nawa kala biyu dai ba wai na nufin jerin hadisan ba nau'in sunna din domin sunna imma ta zanto fi'iliya ko qauliya ko me fi'iliya a aikace annabi ya abu ya ce yi kaza a yi a gaban sa bai hana ba yanzu mun samu annabi ya bayar da hukuncin wato zama wato ya shafe hukuncin tsayewa da ake idan an wuce da gawa ta hanyar ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine mai aikinsa a cikin hadisai guda biyun farko da muka karanta kama fa kumna sun jalasa fa jalasna kaga nan ba magana yin su ba aikace su ma suka yi koyi da shi da hadisi na biyu kana yaqum fil janazi sun jalasa ba'du amma wannan hadisi na uku yace kana rasulullahi amara na bil qiyami ko bil janazati sun majalisa ba da zalika wa amarana bil julusi kaga umarni ne yazo kenan wannan hadisi akhrajahu shafi'i wa ahmad imam shafi'i da ahmad bin hanbal suka ruwaito wannan hadisi wa tahawi da imam abu ja'far tahawi wa ibn hibban fi sahihi da imam ibn hibban al-busti cikin ingantaccen littafinsa wal hazimi fil i'tibar da imam al hazimi cikin littafin sa al i'tibar fil nasikh wal mansukh min al athar hadisun wato kitabun faridun fi babihi wannan littafin in ka same shi ko nawa ne ka saya baka da kwatankwacin sa a cikin babin nasikh wal mansukh a bangaren hadisai saboda annasikh wal mansukh cikin qur'ani wannan yana da yawa kuma ulumul qur'an duk sun yi daban ulumul qur'an al-burhan fi ulumul qur'an al-itikan fi ulumul qur'an duk littattafan ulumul qur'an littattafan tafsiri sun yi magana akai amma an-nasikh wal a cikin hadisi ba ya da yawa da haka wannan littafin ko nawa ka ganshi ka saya da wuya dai ka same shi kan anan amma ko nawa ka ganshi tsotsayi yasa ka ganshi ka saya ba za ka same shi ba al-i'tibar gashi nan al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar ne yawan manta sunan ba haka sunan yake gashi a jikin mala a cikin littafin ka imamu lazim ya tushe rawaito cikin littafin al-itibar a shafi na 91 bi sanadin jayyid da sanadi jayyid wai da aka ce hadisi sanadin jayyid me ake nufi nau'ikan hadisi guda nawa ne guda uku hadisi sahihi da kome alhadisin hasan da kome da da'if shikenan kowanne kuma yana da rassansa amma nau'ikan jerin guda uku ne as-sahihu da kuma al-hasanu da ad-da'if shikenan to idan suka ce to shine imamu sai yake cewa wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan wal aktharuna mafiya yawan malaman hadisi qassamu hadhihi sunan sun karkata hadisan annabi zuwa gida uku ila sahihin wa da'ifin wa hasan to shikenan idan aka ce jayyid shin sahihi ne ko kuma hasan ne shine imamu su da ke cewa walil qabuli yutliquna jayyida والصالح الثابت والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن walil qabuli na jayyida Yan malaman hadisi sun so su karɓi hadisi sai masa jayyid as-saliha ko su ce masa salih ko su sabit ko su ce al dukkan sa ne da suke amfani da su ne na cewa hadisin nan ana iya aiki da su to shine ce wa hadhihi waɗannan lafazza guda uku baina sahihi wal hasan ana amfani da su wajen hadisi sahihi ana amfani da su wajen hadisi ne hasan da haka anan baka iya cewa sahihi ne ko hasan sai ka je ka ga kuma sanadin sannan ka ce to sahi amma dai ana kafa hujja da shi amma a wani matsayi yake shin fi martabatul ulya wa huwa alhadithu sahihu ko fi martabatul dunya wa huwa al-hadithu al-hasan والهذا في الاعتبار بسند جيد ورواه البيهقي إمام البيهقي يروي أن حديث من هذا الوجه بلفظ آخر ta wannan wajibi da kuma lafazi na daban wa huwa shine na riwaya ta hudu da zai kawo arrabi'u na hudu قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da da mutum tabbata gare ya kasance yana miƙewa tsaye fil janaizi a cikin wato wajen lamarin binne gawa hatta tuba har sai an wato har sai an ajiye ta wa qama nasu ma'ahu mutane suka rinka mikewa tsaye tare da shi sun da ba da zalika sannan kuma sai annabi ya ci gaba da zama bayan haka wa amarahum bil qu'udi ya umarci kuma sauran jama'a cewa kowa ya rinka zama ma'ana abinda ake nufi da wannan dai bayani shine da can in za a wuce da gawa kana tsaye sai ka tashi zaune in sai kana zaune sai ka tashi tsaye har sai an wuce da ita sannan ka zauna ko da ba za ka je makabarta ba to amma wannan hukunci an shafi kin za a iya wucewa da ita ta gaban ka ba sai ka ta ba na biyu da idan an kai gawa an ajiye ta lokacin da ake hidimar ginin kabari din nan an fahimta ko kowa yana zaune a kowa yana tsaye kai har sai wato an riga an kammala sannan wato ainihin a yi addu'a kuma a tafi amma daga baya sai annabi nuna da an kai ta lokacin da ake hidimar ginin kabari nan kowa ya tsuguna kowa ya zauna sai masu hidimar ginin kabari ne kawai a tsaye su ma saboda laruran aiki mai komin can ture wannan ture na amma kar wanda ya tsaya tsaye kowa zai zauna a yadda ko ka zauna ko ka tsuguna ina fata an fahimta kun ga idan an kai ko yanzu da ake sai a zagaye kabarin kowa na tsaye na lalle kowa haka wannan na lekowa daga can to sunna shine kowa ya koma gefe guda ya zauna har sai an kammala sannan sai a miƙe tsaye a addu'a tsaye kowa ya tafi sa wajen addu'a kuma ba jami'i ake ba kowa zai addu'a da abin da ya iya addu'a akai yi sa wanda ya riga wani gamawa ya fita wanda ya riga wani gamawa ya fita ba sharadi ne ku fara tare ku kare sa tare ba wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khamis hadisi na biyar min tariki isma'il ibn mas'ud an karbo hadisin daga isma ta hanyar isma'il ibn mas'ud ibn al-hakam az-zurqi an abihi ya karɓo daga mahaifinsa wato Mas'ud bin al-Hakam az-Zurqi kenan qala yace shahidtu jinazatan bil iraqi fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuba wa ra'aytu Ali ibn Abi Talib yushiru ilaihim a ijlisu fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad amarna bil julusi ba'da al-qiyam shi wannan Mas'ud bin al-Hakam az-Zurqi yake cewa shahidtu jinazatan bil Iraqi na halarci binne wata gawa da aka yi a Iraqi fara'aitu rijalan qiyaman sai na ga waɗansu mutane a tsaye-tsaye yankaziruna an tuba suna jira har a sanya ta cikin kabarinta wa ra'aitu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai na ga kuma Ali ibn Abi Talib Allah shi kare da gare shi yushiru ilaihim yana yi musu nuni da hannu yana mai yin nuni gare su cewa nijilisu ku zauna ku zauna fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ce ku zauna domin annabi zara da mun tabbata gare shi kada amara na bil julusi ya mana umarni da zama ba'dal qiyami bayan da mun kasance muna tsayawa a tsaye wannan ma kharaja fi tahawi bi sanadin hasan at-tahawi ya fito da wannan hadisi wato da sanadi kyakkyawa qultu imam nasiruddin albani ke cewa hadha lafzu wallazi qablahu lafazin wannan hadisi da shi da wanda yake kafin sa sarihani sun fito ne suna bayani fi annal qiyam alha cewa tsayuwa din nan da ake domin jana'iza hatta tuda hatta tuda har a sanya ta cikin kabari filin fil nahyi wannan yana cikin abin da annabi ya hana wa annahu mansukun wannan hukunci shafaffe ne na tsayuwa din an shafe shi to don haka in har ka fahimci haka kuwa karkashin waɗannan hadisai zai baka sauki ka gane cewa fa qawlu siddiq hasan khan maganar da siddiq hasan khan ya a cikin littafin rawdatun nadiyya bada an karrara mansukhiyyat alqiyami bayan shi kansa ya ya tabbatar da cewa hukuncin tsayawa din nan an shafe shi laha domin jana'iza idan idan an wuce da ita sai kuma yazo na cewa ma qiyamun nas khalfaha amma tsayuwar da mutane suke yi a bayan jana'iza hatta tuda har sai an sanya ta alal ardi akan kasa fa muhkamun to wannan hukunci ne tabbatacce lam sak ba a shafe shi ba haka siddiq hasan khanisi to nasiruddin albani yana so kai masa raddi da kanka tun daga hadisi guda biyu ka gani wanda suke karara sun nuna dukkan tsayuwar nau'i guda biyu do an shafe su amma shi siddiq hasan khanisi ta farko an shafe amma ta biyun ba a shafe kun fahimta da kyau shine malam albani ce fa hadha khata'un bayyinun wannan kuskure ne a bayyana karara wato malaman sunna idan mutum yayi kuskure sukan faɗi sa kuma faɗin sa ba wai suna nuna cewa ba kiyayya ce gare shi ba domin duk idan kana bin littattafan albani kuma kana bin littattafan mutane guda uku za ga albani yana tasirantuwa da maganganunsu kuma yana yawan su amma baya wata wata idan ya ga san saba wani uh, uh, hadisi kuma dandanan ya bar su kuma ya raddi ya kansu ibn hazm da shaukani da siddiq hasan khan waɗannan mutanen albani yana bin su da dama cikin fatawoyinsu amma da ya ga wani abin da suka zame suka kaucewa hadisi nan take zai zo ya musu raddi akai ka ka duba raddin da yayi mai zafi akan ibn hazm dangane da hukuncin sauraron kada kada da wake wake shi ibn hazm ba ruwansa ka iya sauraron dan koyro da gurumi da duk wannan ba komai dan Allah sai Allah zai sami'una alqawla fa yattabi'una a wace aka ka saurari magana amma sai ka rarrabe wace ce mai kyau ka dauka mara kyau ka bari saboda <laughs> yi da yastami'una alqawla amma ba kowanne suke biyu bi ta yattabi'una idan alqawlu ala itlaqihi kullu qawlin tastati'u an ta sami tastami'ahu lakin la ta tattabi illa ahsana alqawl to amma ina sai suka ce menene alqawl din da Allah ya ce Allah allazina yastami'una alqawla ai alqawl din ne alquran dan Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazan sannan yace afalam yadabbar al qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al awwalin cikin suratul mu'min a cikin suratul mu'minin afalam yadabbar al qawla shin ba sa yin tadabburin al qawl menene al qawl afala yatadabbaruna al qur'an wa law kana min ghayrillah tunda yadabbaru annan shine yadabbaru a to da haka al qawlu kenan a cikin wannan aya laysa ala itlaqihi kar wanda ya kafa ma hujja da wannan ayar ya ce wa ya halatta kaji ji kowace irin magana a'a dan Allah ce wa idza ra'aytal ladzina yaquduna fi ayatina fa'aridu anhum wa ta yaqudu fi hadithil ghairi wa yamma yunsa innaka shaytanu fala taqudu ba'da zikra ma alqawmin zalimin idan ka mutane suna kukutsa cikin lamarin hukunce hukunce akan kuskure ko suna kutsa cikin lamarin ayoyin Allah ana musu izgili Allah ce to fa'aridu anhum ka kauce ka ba su wuri wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi kaga yace sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha sai ce me fala taqudu ma'ahum to dan me ba za ka ce ba alladhina yastami'una alqawla tunda su ma alqawl ne ina fatan kun fahimta da kyau to da haka albani yayi masa raddi wanda yake mai kaushi kwarai daga cikin wannan mas'ala to nan gurin da yace haza khata'un bayyunan yana mayar da martani kan wato Siddiq Hassan Khan ba wai nuna kiyayya bane ba tunda hadisi ya bayyana kawai a manta da maganar kowa da kowa yace saboda mai li mukhalafatihi lima zakarna mun ce wannan kuskure ne a bayyana saboda ya sabawa abinda muka ambata a baya min al-lafzaini na waɗancan lafuzan hadisai guda biyu wadh-zahiru abinda yake zahiri dai annahu lam yakib alaihi ba ina kyauta san bai ga waɗannan hadisan bane ba da ya gani da bai bada to shine kyakkyawan hanzari da zaka wa malamin sunna wato manhajin salaf kenan manhajin ahlus sunna wal jama'a kenan in sai ga hadisi ka saba to kuma ba za su bi ka ba kan sabar ka duk falalanka tana nan amma ba za su bi ka ba to sai su nema ma uzuri ko hanzari kila bai ga wannan hadisin bane ba kila hadisin ya zo masa ta hanyar da bata dace ba sai yasa bai yake da shi ba da ya ganshi da ya riga na fatawa da haka tsarin ahlus sunna yake uh eh wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda ya ga mai maka maganar wancan hukunci yanzu kuma wani hukunci ne sabo wa yustahabbu mustahabbi ne an so liman hamalaha ga wanda ya taimaka aka dauki gawa da shi an yatawadda in an dawo gida sai yayi alwala mustahabbi ne li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi zara da mun tabbata gare shi man ghasala maitan فليغتسل ومن حمله فليتوضا النبي ce من غسل ميتا wanda yayi wa mamaci wanka falyaktasil to shi kuma in ya gama sai yayi wanka wa man hamalahu wanda ko ya dauki mamaci aka je aka binne shi da shi falyatawadda to shi hukuncin sa in ya gama sai ya alwala to wannan wanka da aka ce kayi in kai wa mamaci wanka da alwalan nan hukuncin su mustahabi ne ba dole bane ba saboda akwai qarina allati sarafat hadha al-amra ila al-istihbab kun gane ko wanda ya dauke shi menene ma'anar dauka inda ka rike makaran dauka da kai shi kenan man hamala maitan falyaghtasil man ghasala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawabba eh ban ji ba Eh. Hmm. ba ta kai ba sulta kai mustahabi ne ma'ana ba wajibi ne ba idan mutum yayi yana da lada in bai ba kuma bai da kuskure wannan kamar yadda muka sha faɗa umarni in ya zo daga annabi ana daukan sa a matsayin mai wajabci amma aikin sahabbai karara ya nuna waɗansu za a ga sun je sun ɗauki gawa sun je sun kai ta sun binne idan an dawo gida wani ya alwala wani ya ki to wannan sai ya nuna lallai sahabbai sun fahimta cewa wannan umarnin da annabi ba wajibi ke nufi dan da wajibi ke nufi ba za su bari ba musamman kuma sahabin da aka kafa hujja da shi shine Abdullahi dan Umar ya fi diddigin bin irin waɗannan al'amuran amma an ga an je an binne gawa da shi ya dawo gida bai alwala ba sai aka ce a ah, to ba wajibi bane dan da wajibi ne Abdullahi dan Umar ba zai kyale ba Allahu kun fahimta ku yace man ghasala mayitan karka mayitan menene bambanci tsakanin almaitu da almayyit menene bambanci almaitu mamaci wanda ya riga ya mutu din almayyit wanda zai mutu bai riga ya mutu ba yanzu nan gurin dukkan nan mayitun ne innaka mayyitun fa innahum <laughs> thumma innahum yawmal qiyamati thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbukum taktasun innaka mayitun fa innahum mayitun kai za ka mutu su ma za su mutu lokacin da ake faɗa annabi wannan ayar yana da rai ko kuma ba da to amma Allah ya ce masa mai innaka mayyitun wa innahum mayyitun su ma suna da rai ake karanta wannan ayar a sai almayyit ma'ana wanda zai mutu almaitu ba tare da shidda ba wanda ya riga ya mutu shine wani ke cewa aya sa'ili tafsira maitin wa mayyitin dunaka kad fassartu ma kunta tas'alu a ya sa'ili tafsiran maitin wa mayyitin ya kai wanda kake tambaya ta wai tafsirin menene bambanci ginin kalmar mayit da almayyit ka kad fassartu ma kunta tas'alu gashi nan na fassara maka abin da ka riga ka tambaya wa ma kana zaruhin fadhalika mayitun wanda yake da rai a jikinsa bai kai ga mutuwa ba shine mayitun wa mal maitu illa man ila al-qabr yuhmalu ba a cewa almaitu sai wanda aka riga aka dauke shi an tafi kabari da shi wa malmaitu illa man ila alqabri yuhmal wa huwa hadithun sahihun kama taqaddama bayanuhu wannan hadisi ne ingantacce kamar da bayanin sa ya riga ya gabata a mas'ala ta 31 to mun gama magana dangane da abin da ya shafi rakiyar gawa da binta har ya zuwa makabarta yanzu kuma zai zo ce as-salatu alal jinazati yin sallah a bisa ga aljanaza wato ainihin gawa menene hukuncin sallah bisa ga gawa da gashi nan shine zai ta kawo kuma hukunce hukunce kai wassalatu ala almayyit almuslimi fardu kifayatin liamrihi sallallahu alaihi wa sallama biha fi ahaditha اذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاءه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين ما ليتي والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية yin sallah a bisa ga mamaci wanda yake musulmi fardu kifayatin wato farali ne na dolan dole farali ne na dolan dole amma alal kifaya wato ba kan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku ba a'a kan al'umma bi akmaliha yanzu ya zama wajibi kenan lokacin da mutum musulmi mutu wato yan uwansa musulmai su yi masa sallah sai dai ba ta akai kowa ya zo ba in waɗansu suka zo sun ɗaukewa sauran shine fardu kifaya li amrihi sallallahu alaihi wa sallam biha fi ahadisa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yayi umarni da yin sallan gawa a cikin hadisai azkuru minha zan ambata maka daga cikin su hadisa zaid bin khalid al-jahani hadisin wannan sahabi mai zuna zaid bin khalid al-jahani yace anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutum cikin sahabban annabi tsira da aminci su tabbata gare shi an gane ku tuwfiya yawma khaybar ya mutu a ranan da aka yi yakin khaybar ranan bude khaybar fa zakaru zalika li sallallahu alaihi wa sallam sai suka ambaci haka ga annabi cewa wane ya rasu faƙala sai annabi ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokinku ku je ku yi masa sallah fa taghayyara wujuhun nasu li zalika sai duk fuskokin mutane suka canza kowa yana mamaki me yasa annabi yake masa sallah zai ce mu je kowa yana bujiro da tambayoyi a fuskarsa akwai alamomin tambaya a fuskarsa fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su inna sahibakum ghalla fi sabilillah wannan abokin naku ghalla ya saci dukiyar ganima fi sabilillah dukiyar da aka samu a wajen yaki tun kafin akai ga rabo shine algulul mutum ya saci wani abu cikin dukiyar ganima kafin akai ga rabo an fahimta ko to ko da yake wannan hukunci na yin sata ba wai ala itlaqi yake ba idan an samu kayan abinci wato a ko wata ruksa na wurin mutum ya iya ci ya samu mangoro ya tsinka ya ta kafin a raba. amma abu wanda yake mai kima to wannan ana bukatan sai an raba a baka rabanka sannan ka dauka idan mutum ya dauka kafin imam ya raba to shikenan yayi gulu to shine annabi ke faɗa musu dalilin da yasa ya ki masa sallah dan saboda mutumin nan ya saci dukiyar ganima tun kafin a kai ga rabo fafattashna mata'ahu wannan sahabi yace sai muka je muka bincika kayansa fa wajadna sai muka sami kharazan min kharazil yahud kharaz min kharazil yahud kharaz imma dai abinda aka yi shi da fata wani kayan ado da ake yi da fata ko kuma kharaz ya zanto tsakiya kayan wuya sai muka samu wani kayan wuya min khardal yahud daga cikin kayan wuyan da aka samo daga wajen yahudawa shi ya dauke ya je ya koye cikin wato kayan sa tun kafin araba la yusawi dirhamaini abin gaba ɗaya bai kai kimar dirhami guda biyu ba ya dauka ya je ya koye amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala ya ki masa sallah to shi malam nasruddin Albani ya kawo mana wannan hadisi saboda me dan kafa hujja kan me shar'antuwar yin sallah bisa ga mamaci a ina wannan hujja take cikin hadisi sallu ala sahibikum umarni annabi dole sai sahabbai sun yi masa sallah ne amma me yasa annabi yake yi wannan ba babin sa bane amma yiwa mutum sallah shari'a ne eh shari'a ne saboda me annabi ya yi umarni umarnin annabi kuma ana daukar sa ne a matsayin wani yace sallu ala sahibikum duk da shi ya ki ku dole ku yi me yasa ya ki wannan ba babin sa bane yanzu ina fatan kun fahimta da kyau dan kar mutum ya fahimci hadisin ba da kenan kamar ya kawo hadisin kawai dan wannan kalmar ta kallu sallu ala sahibi wannan hadisi kharajahu malik fil muwatta wa abu daud imam malik ya kawo shi cikin muwatta da imam abu daud wan nasa'i da imam an-nasa'i wa ibn majah wal hakim wa ahmad bi isnadin sahihin wa qala al hakim sahihun ala shartihima hakim yace sahihi ne ingantaccen hadisi ne bisa ga sharɗin bukhari da muslim amma Nasiruddin Albani ce wa fihi nazarun wannan magana da ya faɗa ba haka take ba fihi nazarun akwai ta cewa bayyantuhu na bayyana hakan fi at talikatul jiyad ala zadil ma'at akwai wani littafin sa mai suna at talikatul jiyad ala zadil ma'at littafin zadil ma'at fi hadith al ibad na ibn al-qayyim to shine albani ya masa wadansu ta'liqat yayi magana akan hadisai da hukunce hukuncen da suke ciki amma dan take ce wannan littafin ya bata tun kafin a kai ga buga shi ya ce ya neme shi ya neme shi cikin labirari din sa ya rasa inda yake at-ta'liqatul jihad amma duk da haka akwai waɗansu ababe da ya haddace zaka ji ce nayi magana wannan cikin littafin at-ta'liqatul jihad wato yana bada references har littafin ma da ba riga an wallafa ba wal irwa haka nayi bayanin wannan bayani a cikin littafin al irwa wato littafin irwa ul ghalil fi takhrij ahadith madaris to wannan an buga shi yana nan Shi ne jerin hadisi na 726 a cikin irwa'ul galil wato ya yi bayani ma'ana hadisi ingantacce ne abin da yake yake yadda da shi da'awar da haki ne cewa hadisin yana kan sharadin bukhari da muslim ne ce ba sallama wa hakin ba amma an sallama masa hadisi ingantacce ne amma wa ya bashi wannan kimar cewa ala sharadin bukhari wa muslim bai yadda ba yayi bayanin wannan a cikin wancan littafi da ya nuna wa fil babi an abi qatadata yace haka akwai hadisi cikin wannan babi wani babi yake nufi ma'ana umarnin da annabi ya cewa ayi wa mamaci sallah akwai hadisi an abi qatada daga abu qatada al-ansari wa yati hadithuhu fil mas'alati al-atiya hadisin nasa zai zo a cikin mas'ala da ke zuwa a wato ainihin menene shafi na nawa 82 to amma shafi na 82 ya wuce wa na bi da kila wajen lambar ne aka sanya lambar ba daidai ba matsalar da za ta zo gaba ha kuma ya tabbata cikin abu huraira wato ruwayan abu huraira shi ma duk yana fa'idantar da dai za a imamu mace sallah malai ce sun yustasna min zalika sani fala tajibu salatu alaihima yanzu dukkan mamaci wajibi ne yi masa sallah sai dai mun ce wannan wajibin laisa wajiban ainiyan wa inama huwa wajiban kifaiyan yani laisa fardu ainin wa innama huwa fardu kifayatin wajibi na aiwa mace sallah amma anan sai ce wa yustasna min zalika a cikin wannan wajibcin ana toga ce shakhsani mutum biyu fala tajibu salatu alaihi ba su yi musu sallah ba wajibi bane ba akwai nau'ika biyu wanda yi musu sallah ba wajibi bane banda su dukkan mamaci sai a masa sallah su waye mutum biyu din nan al-awwal na farko at-tiflu alladhi lam yablugh yaro wanda bai kai ga balaga ba tun daga jariri har ya zuwa ga wanda yake dan shekara bakwai dan shekara goma ai duk bai kai ga balaga ba duk wanda bai kai ga balaga ba yi masa sallah ba wajibi bane li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da amincin tabbata gare shi lam yusalli ala ibnihi ibrahima alaihi salam bai yi sallah ba a bisa ga ɗansa ibrahim قالت Aisha رضي Aisha عنها عائشة الله شكاري دا غريتة تتي مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا Ibrahim ɗan annabi zira da mishi tabbata gare shi ya mutu yana yaro ɗan wata goma sha takwas. Shekara ɗaya da nawa kenan? Da da rabi. Falam yusalli alaihi Rasulullah amma nawa bai masa sallah ba. akhrajahu abu daud wannan hadisi imam abu daud ya rawaito shi wa min tariqihi ibn hazm haka ibn hazm az-zahiri cikin littafin sa al-muhalla ahmad da imam ahmad bin hanbal wa isnaduhu hasanun sanadin wannan hadisi Hassan ne kama qala hafiz kama yadda hafiz Ibin hajar ya faɗa fil isaba cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz wa qala ibn hazm amma ibn hazm yake cewa hadha khabarun sahihun wannan hadisi ne sahihi ya wuce matsayin hasan albani ya bayar da martani a kai ce kultu. ni ko ce wasawabu idan kun duba lamba ɗaya daga ƙasa wasawabu ma qalahu hafiz magana ta daidai shine abin da hafiz ibn hajar ya faɗa hadisi ne hasan bai kai sahihi ba faqad zakara ibn al-qayyim fi zad maad ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa zad maad wato juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku an al-imami ahmada ya ambaci wata magana daga Imam Ahmad bin Hanbali annahu qala wato Imam Ahmad bin Hanbali ya ce hadha hadisun munkar hadisi ne munkar Albani ya ce wa la'allahu ya'ani mai yiwa abinda Ahmad yake nufi da munkar annahu hadisun fard hadisi ne kadaitacce riwayan mutum daya dan shi Imam Ahmad wani lokacin yakan ce munkar ba yana nufin da'ifi ba ba ka ko munkar a wurin malaman hadisi hadisin da ya kusan kai ma matsayin mawdu'i hadisin ƙarya a istilahin sukan ce wal munkarul ladzi rawa ghairu thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa qabalahu al maqbulu ba na hadisi munkar dai ba maqbuli bane ba ina cikin anwa'ul hadith da'if amma fadin imam ahmad hada hadisin munkar yana nufin fardun albani ce mai yiwa yana nufin hadisin fard fa inna hadha manqulun anhu domin irin wannan magana an ruwaito ta daga shi Imam Ahmad fi ba'd al ahadith al ma'rufati as-siha cikin wani sashi na hadisai da an san su ingantattu ne amma sai ce haza hadisun munkar ba yana nufin munkar a wurin islahin malaman hadisi ba munkar a yaren shi na hadisin sana shi da shi kadai wanda shi hadisul fard yana ce masa munkar ina fatan kun fahimta wannan yana da kyau gane istilahat na malamai dan karka dauki istilahi na wani malami ka dauka cewa ya shafi na dukkan sauran malamai sai ka hukunta hadisi ba yadda yake ba kaga munkar ai ba karbabbe bane ba hadisi ne wanda yake da'if duk da cewa bai kai mawdu'i ba amma dai da'if ne da aka ce ana me zai zo nan gaba zai zo nan gaba kun gane ko wa'alam albani ya ce ka sani cewa annahu la yakhrij fi thubutil hadisi annahu ya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala ibnihi ibrahim wannan hadisi da muka karanta na Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa Ibrahim sallah ba kada ka dauka cewa zaka samu cikas wajen sa da magana da ake cewa an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da rishi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim cewa wai yayi sallah ga sa Ibrahim lianna zalika lam yasiha anhu wannan hadisi da yake cewa annabi ya masa sallah bai inganta ba wa in ja'a min turuqin duk da cewa hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban fa hiya kulluha ma'lulatun dukkan hanyoyin da hadisin ya zo akan su suna da illa imma bil irsali imma a samu hadisi ne mursal wa imma bi dha'fi shadid ko kuma akwai rauni mai tsanni a cikin sa kama mu mufassalan kamar da ka iya samun wannan magana filla filla fi nasbir raya cikin littafin nasbir raya fi takhrij ahadith al hidayah na imam az-zailai wa ahmadu imam ahmad ya ruwaito hadisi an anas daga anas dan maliki annahu su'ila an tambaye shi sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim shin annabi ya yi wa ɗansa Ibrahim sallah aka tambayi Anas qala la adri sai Anas ce ban sani ba <laughs> wa sanadu sanaduhu sahihun sanadinsa ingantacce ne albani ce wa lauka kana Sallah alaihi da a ce annabi ya yi wa ibrahim sallah lam yakhaf zalika lam yakhfa zalika ala anas insha Allah da bai koyi ba ga anas wa kad kadamahu ashara sinina gashi anas ko yayi wa annabi hidima tsawon shekara goma yana tare da shi da wuya da a ce ya yi masa sallah a ce ya ce bai sani ma'ana dai abin da yake nuna maka hadisin Aisha shine tabbatacce ingantacce na cewa annabi bai wa Ibrahim sallah ba amma hadisin da aka ruwaito cewa ya yi masa wannan ba tabbatacce ba ne. duk da cewa an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban amma dukkanin hanyoyin akwai magana a kansu imma bil irsali wa imma bil da'afi shadid eh? hadisin Aisha ya fara anas karfi tunda ita zahiri ta ita ta faɗi tabbas shi ko yana cewa la adari ban sani ba Asani hadisi na biyu ko mutum na biyu wanda ba wajibi ba ne a yi masa sallah ashahidu shahidu shine shahidi wanda ya mutu wajen yaki li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yusalli ala shuhada'i Uhudin domin annabi bai sallah ga shahidan da suka mutu a Uhud ba wa ghairihim da waɗansun su wa fi zalika salasatu ahadith sabaka zikruha fil mas'alati a cikin wannan bayani akwai hadisai guda uku wanda duk ambatan su ya gabata a mas'ala ta 32 a shafi na 52 can baya walakin na zalika da aka ce ga magana ta tazo yaro karami wanda bai kai balaga ba aka ce ba wajibi bane a masa sallah shahidi wanda ya mutu wajen yaki ba wajibi bane ba a masa sallah wannan magana da aka yi an yi ta ne saboda mai lakin na zalika hakan da aka faɗa ba layan fi mashru'iyyatas salati alaihima baya kore shar'antuwar yi musu sallah din bidun wujubin sai dai ka gane ba wajibi bane ta yadda inda ba a yi ba wani laifi in ba a yi musu sallah ba ba a yi laifi ba in an yi musu fa ya halatta ina fatan kun fahimta abinda kawai waɗancan hadisai suke nuna wa sallar hukuncin ta bai kai ga wajibci ba amma banda waɗannan nau'ikan mutane guda biyu kowane mutum sallah yi masa sallah ya zaume wajibi in ba a yi ba akwai laifi ko akwai amma waɗannan nau'ikan yi musu sallah ba wajibi bane ba in ba a yi musu sallah babu komai a iya zuwa a ji abin da sa haka in an musu ko ba a yi laifi ba zaka ji gabanin me zai faɗa walakin da zalika la yanfi mashru'iyyati salati alaihima wannan baya goge shar'antuwar yi musu sallah biduni wujubin ba tare da wajibci ba kama ya ati min al-ahadisi kama yadda zai zo cikin hadisai daban-daban fihi ma wanda ya ce fi shi yaro karami wanda bai balaga ba da kuma shahidi fil mas'alati taliya a cikin mas'alan da ke zuwa ga tanan tafi wa tushra'u salatu ala man ya'ti zikruhum shari'a ne yin sallah ga waɗanda ambatansu zai zo nan gaba ma'ana cewa shari'a ne mutu sallah ma'ana ya halatta a yi musu sallah duk da cewa bai zama wajibi ba amma in an musu ba a yi laifi ba kun fahimta da kyau al'awwal na farko at yaro karami da bai kai ga balaga ba walau kana sikitan ko da bari ne wa huwa allazi yasqutu min batni ummihi as-siktu shine wanda yake fadowa daga cikin mahaifiyarsa qabla tamamihi kafin cikar halittarsa wa fi zalika hadisani a cikin wannan mas'ala akwai hadisai guda biyu na farko wa tiflu wa fi riwayatin as sikatu yusalla alayhi riwaya annabi yace yaro ana masa sallah a wata riwayan yace as sikatu wato bari ana iya masa sallah wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmati ayi addu'a ta alheri ga iyayensa guda biyu a roƙa musu gafara rawahu abu dawud wa nasa'i wa ghayruhuma imam abu dawud da nasa'i da wani su suka rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce wa qad sabaqa bi tamamihi fil mas'alati al 50 ya hadisin ya gabata a cikin mas'ala ta hamsin. hadisi na biyu an Aisha radhiyallahu anha an karɓo hadisi daga Aisha Allah ya kare da gare ta kalar tace utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sabiyyin an kawo wa annabi yaro karami min subyanil ansar daga cikin yaran mutanen Madina fa salla alaihi sai annabi ya je masa sallah kun gane qalat aisha sai aisha ta ce fa qultu ni ko sai na ce tuba li hadha kai wannan yaro ya dace tuba din nan waɗansu suka ce shine as-sa'ada wato wannan yaro ya arzuta waɗansu suka ce tuba din nan shine al-maghfira wannan yaro ya samu gafara waɗansu suka ce tuba din nan suna ne daga cikin sunayen aljanna wannan yaro dan aljanna ne tuba li hadha aljanna ta tabbata ga wannan ko gafara ta tabbata ga wannan ko rabo ya tabbata ga wannan Aisha take faɗa dangane da wannan yaro da Annabi ya masa sallah tace usfurun min asafiril janna usfur asali ana nufin benu jam'in sa shine asafir benu shine dan karamin tsuntsun nan wani ja haka ko to aha eh alallaka wannan a Hausa wajen Bauchi kenan Abdullahi a takaice dai usfur shine tace yaro karami daga cikin yaran yan aljanna abinda take nufi ba wai tana nufin tsuntsu zai zama ba usfurun min asafiril janna lam ya'mal su'an kwata kwata bai taba aikata wani barna ba wa lam yudrikuhu ko barna ba za ta gaske shi ba kala sai annabi ce a gaira zalika ya aisha ko dai wata maganar ba wannan da kike ba ta yaya zaki ce masa dan aljanna ne sai yake hukunci kai tsaye a wagai da zalika ki bado wata maganar wanda ba wannan ba ki jingina ilimi zuwa ga Allah amma idan kika sami ilimin cewa dan aljanna ne ka duba fa yaro karami wanda bai taba yin laifi ba kuma annabi ya yadda bai taba yin laifin ba kuma Aisha ce ta hukunci Aisha kuma tana cikin matan annabi menene matsayin matan annabi wahayi na sauka a dakunan su wa zukurna ma yusla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma tai hukunci annabi ce da dai zaki wani hukuncin ba wannan ba aw ghayra zalika ya aisha annabi ce khalaqallahu azza wa jalla aljannata Allah madaukaki ya riga ya halitti aljanna wa khalaqa laha ahla kuma ya riga ya ya halitti mutananta wa khalaqahum fi aslabi ya halitte su tun suna cikin tsatson iyayensu maza cewa su ‘yan aljanna ne, wa khalaqan nara, Ubangiji ya halitti wuta, wa khalaqa laha ahala, ya halitti mutanenta, wa khalaqahum fi aslabi abaihim ya halicce su a matsayin yan wuta tun suna cikin tsatsan iyayensu wallah akhrajahu muslimun wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi wa nasa'i da imamun nasa'i wa ahmad da imam ahmad wal lafzu nasa'i lafazin na imamun nasa'i ne wa isnaduhu sahihun sanadinsa kuma ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu muslim dukkanin mazajen hadisin muslim ya ruwaito hadisi daga ya ruwaito musu cikin littafinsa. sa ghaira shaykhihi amr bin mansur sai wato shehun wato amr bin mansur wa huwa thiqatun sabutun to wannan hadisi na wannan hukunci da Aisha ta yankewa wani yaro daga cikin yara cewa dan aljanna ne menene maganganun malamai dangane da jariri da aka haife shi ya mutu bai kai ga balaga ba shin za a yanke dan aljanna ne ko ba za a yanke ba wannan hadisi dai na Aisha yana nuna mai ba za a yanke ba amma mai malamai suka ce qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi Allah ji kansa da gafara ya faɗa yace ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina duk wanda ake iya kirga shi cikin malaman musulmai sun yi ijma'i ala anna man mata min atfalil muslimina cewa dukkan wanda ya mutu cikin jariran musulmai fa huwa min ahlil jannati to wannan yana cikin yan aljanna wal jawabu an hadha hadisi sai dai ya zaka yi da wannan hadisi na Aisha gashi ta faɗa ita ko annabi ya ko ya zaka bada ansa yace annahu mai yiwa la'allahu nahaha mai yiwa annabi ya hana ta ne alal musara'ati wajen sauri al qata'i dangane da yanke hukunci min gairi dalilin ba tare da bayar da dalili ba shi da abin da annabi ya halatta wannan hukunci naki da kika yake da gaggawa bai kamata ki gaggawa ba ya kamata ki samu dalili kafin ki yanke suka ce haka annabi yake nufi amma ba yana nufin cewa ba dan aljanna bane yara kun ji magana ta farko aw qala ko kuma ya kasance qala zalika annabi ya hana Aisha faɗin wannan magana qabla an ya alama kafin ya gane cewa anna atfalul muslimina fil janna daga baya an